Tashar mufidi tile ma ita ce sawaba. Mai sauro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sannan mu da sake saduwa a gidan wani lokaci a wannan shirin na musamman da muka saba kawo maka lokaci bayan lokaci tare da masana a sha'anin harkar mulki da kuma siyasa musamman waɗanda suka yi fice daga nan zuwa can suka ba da gudunmawa. Al'umma suka samu ci gaba, jiha ta haɓaka, sannan kuma Roman demokradiyya ya kwarara lungu da sako. Kamar yadda aka ji mu a shirin da ya gabata tare da Honorable Kabiru Haya Classic dangane da abubuwan da yake gani na yanda waɗansu suke ƙoƙarin wuce makaɗi da rawa wurin ganin sun nuna kansu bayan ba su bane lokacin da ana nema na farko. A wannan karo kuwa abubuwan suka taso a gida jar Zamfara. labari ya karaɗa shafukan sada zumunta musamman na wani faifan odiyo da aka ji na muryar waɗansu mutane suna tattaunawa cikin annashawa da cewa batu na nan tafi iri daban-daban wanda watakila in ba wanda ke kusa ga wuta ba babu wanda zai zafinta labarin kuwa shine Wani daga cikinsu da yake ganin ya sha ya ƙoshi yana da kusanci kusanci irin wanda ba kowa yake da shi ba, yake ba da labari yana da karkirjin cewa. Shari'o'in da ke gaban kotu a halin yanzu da ake kalubalantar nasarorin gwamnatin jam'iyyar PDP da kuma 'yan majalisunta na jiha. To kaɗan aka gani na hukuncin da ya gabata a makon da ya gabata cewa bungudu ta yamma ta shiga hannu. Domin ya ce a jira a gani a wannan makon akwai waɗansu kujerun da za a amsa. Kuma gwamnatin jihar Zamfara ma da PDP suke mulka ko wani lokaci za a iya jin rugugun Irin waɗannan batutuwa mutane sun saurare su. Ni ma na ji shi kan Shadul Kabiru yaƙi kilasa ke yaji har inda ake faɗar cewa lallai ma tsakiyar ta riga ta buɗe. Ina ne tsakiyar sai mu ce maka daidai majalisar dokokin jihar Zamfara. waɗanda ake ganin sun fi kowa kusa da su taimaka a yi ceto kuma da su aka samu nasarar da aka samu suka samu kujeri har suka tantance wasu domin ba su kujerun kwamishinoni amma sai gashi a cikin wannan faifan odiyo ana ba da labarin cewa waɗannan 'yan majalisu akwai kuɗaɗe maƙwaddai ma da a halin yanzu suna gab da shiga lalitar su domin su ci gaba da ba da matsaloli iri daban-daban zuwa ga gwamnatin Dauda lawal wannan shirya a yau ya tambayi tsohon ɗan majalisar tarayya da ya wakilci ankara mafara hajjul kabiru hayakila kuma ɗaya na hannun damar gwamna dauda lawal jihar zamfara muka ce ya kalli wannan batutuwa da ake haɗawa. Eh, ni ma kamar yadda kaji na ji amma dai maganganu ne kawai irin na siyasa waɗannan bayan Allah dai 'yan majalisu ne zaɓaɓɓu kuma halattaccen zaɓe kuma dukkan mahi yawancin su matasa ne to saboda haka idan misali suka yi zagon ƙasa ga gwamnatin da ta zaɓe su to can inda aka zaton ko aka yi zargin sun yi abun nan takara za a basu kaga ansa ita ce a'a amma dai ita siyasa haka take kamar damana kowace damana da kalar albarkar da take zuwa da ita to haka ita ma siyasa take wannan siyasa idan ka duba ita kuma da kazahi ta zo za ka ga kusan duk wani mai girma ana kokarin ana mashi girma ta hanyar kazahi to wannan abun shi ne ya shahe su a nawa tunani kuma insha Allah ma haka ne ya eh, abubuwan da aka gani kafin faruwar wannan wato sauti da ya fita na faifai eh. kamar yan sanda sun kai ziyara a masar dokokin jiha da sauransu an ga an rufe ba a san me ake ciki ba ko ni bincike akan wannan to ni dai sani na yan majalisa sun ta yi hutu na'am su suka nema a su je hutun sati biyu kuma sifikan ya ba da aka yi hutun so bayan wannan ban san wani abu ba wallahi amma dai na san sun tafi hutu so bayan sun tafi hutu ne wata karamar magana ta tashi mai kama da wannan amma dai iya sani na ko da aka yi wannan abun suna hutu wannan eh. yayi da ake na siyasa kamar yadda kace ta wannan ta zo kamar da alamu irin na tashin tashin ta kazafi daga nan zuwa can da kagi. Mi mm. ka fahimta ga wannan salo da mutanen zamfara suke kokarin azama kansu a wannan lokaci kuma me illar shi wato illolin waɗannan abubuwa suna da yawa misali yanzu kamar ni kamar ma duka sauran mutane da bakin shi mai girma gwamna zuwa ƙasa babu wani mutum da ba a jefa da wata kalma mai kama da wannan ba za ka ga wasu watakila wasu mutane ne na yi tunga sai su ƙirƙiri wasu sharurruka su jefa ma wasu mutane wannan shi ne kawai na fahimta Mm. amma duk maganganun da aka yi ba su da tushe kawai dai wasu mutane ne suka yi tunga sai su ga ya kamata su jefa wani sheri kuma in an kwana biyu su jefa ma wannan babu wani mutum guda da ba a jefa da wata mummuna kalma ba a siyasa ta yanzu wannan yasa eh. wannan teburi zai tuna abin da ya faru a watan da ya gabata na'am an samu waɗansu mutane daga mafara ta kudu suna ganin kamar ka zama kadangaren bakin tulun hana ma duk wani yanki na mafara ta kudu duk wani abu da ya kamata su samu sai dai kullun idan za a ba da rabu na mahara a kai shi hmm. birnin mahara eh. yaya wannan labari yake ai ka san misali duk mutumin da aka ce maka ya shiga siyasa to dole sai ya ɗauki wata riga yasa ta hankuri ba dole ba ne duk abin da aka ce sai ka je ka kare kanka amma dai Allah shi yana nan ya san daidai ya san rashin daidai kuma insha Allah su kan su watakila in suna son gaskiya wani lokaci za su fahimci abin da suka faɗi in sa su aka in su suka faɗi da kansu cewa ba gaskiya ba ne mu gwargwado muna rabon mu bisa ga adalci insha Allah kuma su ma sun san hakan amma dai misali a gaba da yawa insha Allah maybe nan gaba za su gane mm. mutane da dama sun yi tunanin irin ka musamman waɗanda suka yi takara a manyan kujeru masu tarayya wataƙila mm. ku ne za a ji sunayen ku a kwamishinoni a wannan gwamnati eh gashi sunan ku ba su fito ba kuma ba ku damu ba me wannan sirri to abun da yasa a da bakin kafin mai girma gwamna ya zama gwamna da bayan ya zama gwamna ba mu taba yin sati biyu ba mu yi magana da shi ba kuma Allah ya sani ni abun da aguri na koyo shi a yi gaskiya kuma a kwatanta so kuma ni har yanzu ban ga wani abu an yi an yi ba gwargwado wanda ban ga ya daidai da nawa tsarin ba to har yanzu ban kai lokacin da zan yi korafi ko wani ya korafi ba tukuna tunda kwata kwata gwamnatin nan ba ta yi wata hudu ba to a kai lokacin da za a cewa wani ya samu mukami ba ko wani bai samu ba shi kan shi gwamnan muna maganganu da shi sosai ina iya tunawa a wata jim'a da ta gabata muna magana da shi da sahi sai ni ce ina ko so in bashi wata shawara ban sani ba ko yana da lokaci yace wallahi kabiru yana da lokaci go ahead yace mashi to wata kissa ce ni tuna da ita ta wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga shekarun shi sun kai lokacin da ya tsufa kuma bai da wani dan da mai girma wanda watakila ya ga duniya ta fara gurbata ne kahin ya mutu yaron bai mallaki hankalin kai ne sosai ba yana son ya koya mai ɗabi'un duniya don ya yi hankali da ita duniya nace sai kira yaron ya ce ka zo mu fita da kai amma duk abin da ka gani kada ka yi magana sai mun dawo gida sai ka kamo jaki sai suka hau sai suka kamo jakin tare suka fito sai suka hau jakin da shi da yaron sai suka tunkari wasu al'umma zaune suna fira sai al'umma suka ce jama'a ku dibi wasu mutane marasa ganin tausayi yanzu ya za a yi a ce da wancan yaro da tsoho su hau jaki don ɗaya rashin imani wancan jaki sai ya shari'a da su ranar gobe kiyama suka wuce ya ce ma yaron kajiya yaron ya ce sai su biyu suka sauka suka ja jakin suka tunkari wasu al'umma sai al'umma suka ce jama'a ga masu bauta jaki can yanzu ka duba kaga da tsohon can da yaro duk sun jawo jaki saboda shi suka bauta suka wuce ya ce ka jiya ya ce yaron ya jiya suka kara gaba sai ya ce to kai yaro ka hau jaki ni in ja yaro ya hau jaki ya ja suka tunkari wasu al'umma suka ce kai jama'a ga wani yaro can wanda bejin kan waye ne wancan yaro in ya girma watakila sai ya hai fir'auna yanzu a wancan tsoho za ka hawan jaki ya jaka suka wuce gaba ya ce to kai yaro jajaki shi tsoho ya hau suka tunkari kuma wasu al'umma sai an kace kam ya ce an kace kai je wani yaro can mara imani wancan yaro insha Allahu bai jin kan haka dai kaga so hudu suka dawo gida ya ce duk kaji ya ce da mi da mi kaji ya ce wuri kaza an ce kaza wuri kaza har so hudu mm. ya ce to duniya ba kai mata daidai amma kai kokari kai abun da ad daidai shi Allah ya sani ba mai daraja gwamna yana duk ya saurari wannan magana ka duk abin da za kai, yi ka yi don Allah mu dai mu ka jagoranta idan abu kamar da mun kai alƙawara da kai zan faɗa ma tsakanina da Allah mm. kuma bisa ga wannan muke har yanzu da nika faɗa maka babu wata magana da muka yi da shi ta mukami na kayan ban yi daidai ba ko wallahi babu wallahi babu ta na dai san rabona insha Allah ba zai wuce ni ba kuma muna nan muna mu'amalolinmu da shi gwargwadon hali. Mai sauri gaske ne amana ta yi karanci. Mutanen dama sun iya kagi kuma su iya rufe. Kuma lokuta daban-daban akan ci amanar. ko dai a daɗa sautin ka baka sani ba ko ka daɗa sautin wasu ba tara sun san kana so kai kasuwanci da su ba ne ko kuma a yi abun da ake so a yi domin kawai a kawo rikicin cikin gida tsakanin ɗansu al'umma ko kuma a watsa dafi dafi irin wanda wanda bai iya ba idan ya yadda ya haɗe shi bai hurzar ba lalle ne zai zama dafin da zai yaɗu a cikin jinin jikinsa ya bi jijiyoyi har ya suke shi ya mutu Abun da Hajjul Kabira ya classic kenan ya fahimta na faruwa a gida jihar Zamfara a halin yanzu da ya ce wannan ba dole bane ya tasiri a zukatan al'umma al'umma. Mu koma zuwa gare shi matsayin shi wanda muka gani na kusa da Dr. Dauda Lawal gwamna mai ci gamjin kusa muka ce. Akwai mutane kala biyu a gida jihar Zamfara. Na farkon su ko su ne waɗanda suke 'ya'yan jihar Zamfara ne kwata da suka war a cika alƙawallan da aka yi musu lokacin yaƙin neman zaɓe na zangon mulki shekaru hudu yanzu kawai ko wata hudu ba ba amma sun ƙagara sun zaku. Na biyu kuma jama'u na ƙara hukumi guda goma sha uku waɗanda suka ja daga musamman 'yan adawa na zuga su cewa su fa lura kamar ana so a mai su saniyar ware ne ci gaban ma da ake kurin za a kawo idan an samu mulkin ƙila a garin gusau kawai zai kare kada su yadda muka ce ya kai hoyar kabiru hanyar classic ya zaka kalli waɗannan batutuwa guda biyu su kuma waɗannan mutane guda biyu waɗanne irin shawarwari za ka ba su. Alhamdulillah abin da nake so da Allah su yi haƙuri su yi addu'a in muka duba wannan gwamna shi ɗaya ne muka samu wanda already ko da Allah ya sa aka zaɓe shi da bakin na 99 zuwa yanzu Ba wani mutum da an ka zaɓa a matsayin gwamna wanda ba da kuɗin al'umma jihar Zamfara ya kuɗi ba. Wannan Allah ne kawai muka ganin ya shigo da zimma amana tunda shi yana da abin hannun shi ba ni zato kuma kowa don mai hankali bai zaton dauda ya shigo ya kuɗi ne da al'ummar jihar zamfara so a yi mushi uzuri don allah har yanzu ba a kai lokacin da za a fara korafi ba mu yi addu'o'i kamar da muka wa sauran gwamnoni kafin mu gani nan gaba insha allah to wani ya eh. godiya da wannan gudunmawa a gode kwarai ni ma tsohon dan majalisar tarayya da yake cikin hukumar an mafara kenan daga shekara 2019 zuwa 2023 kuma ɗaya na hannun damar gwamnan jihar zamfara dr dadu lawal kuma haifaffen ƙasar mafara honorable kabiru haya kilasi shine aka ji ta da mu a cikin batutuwa na siyasa musamman siyasar gida jihar zamfara wanda ke zumunci bai tsoron ayi mai zumunci domin kawai da shari da yaudara ko taho mu koma Mai saro daga daga anan wannan shiri na musamman ya kammala da aka ji mu tare da Hoyarwa Kabiru Haya Classic. A madadinsa da ni da na jagoranci shirin dan uwanka Buhari Sani nake cewa a biyo mu wani lokacin. Assalamu alaikum. da sabo baya wuce kaddara ta Allah. Wanda ya samu mulki yayi aiki tsakani da Allah.